شر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبودك وديالي جندنا لكراري su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma cikin ganin damarsa ya hore mana haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi na Abbas da ke Rahama kwatas unguwar tudun Salmanu a cikin garin bauchi yau wuni na 24 ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 wanda kuma shine yake daidai da takwas ga watan takwas 2026 kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sake datar da mu fadan daidai ba mu iko aiki da daidai muna gabatar da karatu cikin wannan littafin albarka الدرر البهية في المسائل الفقهية wallafar babban malam musulunci al'allama Muhammad ibn Ali Shaukani Allah maɗaukakin sarki ya fi ɗansa da rahama wannan shine darasin mu na 75 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi idan baku manta ba a karatun da ya gabata mun kare kitabul at'ima babun da ke magana akan nau'ukan cimaka dabbobin da ya halatta a ci da wanda ba su halatta a ci ba malam ya kawo mana wasu kawai ya ginda ya mana wasu rukunai na abin da ake ci da wanda ba a ci ko kuma ka ce ya ba mu wasu ka'idodi wanda ta haka ne ake ganewa abin da ake ci da wanda ba a ci asalin ne kowace dabba halal ne sai in dalilin shari'a ya cire ta ayoyin alkur'ani sun haramta wasu da haka duk abin da nasu alkur'ani ya haramta haramun hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun haramta wasu duk abin da hadisin manzon Allah ya haramta to haramun ne cinsa sannan a alkur'ani ya zo da wata ka'ida sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasu ka'idodi ka'idar da alkur'ani ya zo da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi li yuharrimu li yuharrima alaina alqaba'is dan ya haramta wani dukkan abin da yake kazanta ne to alqaba'is dukkan abin da yake kazanta ne alkur'ani ya zo da haramta shi shi yasa anan muke samun sabanin malamai da yawa wani ya ce wannan khabith ne wanda ya ce ba kabis ba ne sannan hadisun annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ka'ida ta cewa dukkan wata dabbar daji da take farauta kuma take da fika to ita ma haramun ce hakanan dukkan wani tsuntsu shi ma da ke farautar tsuntsaye 'yan uwansa kuma yake da faratu na farauta to shi ma haramun ne ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bayar Allah madaukakin sarki harrama kullu dhinabi min siba wa kullu dhin miqlabin min at-tayr dukkan wata dabba da take da fika kuma take farauta ta kama yar uwarta ta danne ta kashi to duk wannan dabbar kowace iri ce haramun ce kaga wannan ka'ida ce haka nan dukkan wani tsuntsu shi ma da yake kama ɗan uwansa ya kashe kuma yake da faratu da yake yin farauta da su shi ma wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haramun ne kaga wannan ka'idodi ne duka sannan daga cikin ka'idodin da muka karanta a baya a dukkan abin da aka haramta kisansa duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kada a kashe haka nan kuma duk wanda manzon Allah ce a kashe ka'idodi da guda biyu mu ci gaba za mu iya ci gaba ko hmm. ma umira bi qatlihi abinda aka umarni a kashe shi duk abinda aka umarni a kashe shi to haramun ne a ce? haka nan ma nuhi an qatlihi duk abin da aka hana a kashe saboda duk wanda aka ce a kashe saboda mugu ne yayi kazantarsa yasa aka ce kashe shi saboda kyamarsa ake aka ce a kashe an ce a kashe tsaka an ce a kashe kunama an ce a kashe kare mai cizo an ce a kashe hankasa, an ce a kashe maciji a wata riwaya to duk waɗannan kaga umira da qasliha an umarni a kace su to wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ma ka'ida ne duk abin da aka ce a kashe shi to haramun ne haka nan maluhi an qatli duk abin da aka hana a kashe shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kwado an gane ko an hana kisan tururuwa to shi ma ita ma ka'ida ce wajen wasu malamai duk abin da aka hana a kashe shi to haramun ne a ce wasu malamai ba su goyi bayan wannan ka'idodin guda biyu na ƙarshe ba amma abin da zai baka mamaki da yawa abin da aka ce a kashe ɗin ko aka hana kisa za ka samu duk ba su yi da ka'idar ba amma za ka ga cewa a cikin maganganunsu su ma sun haramta su yanzu wani zai ce maka shi bai yadda da ka'idar an ce duk abin da aka hana kisa kar a ci ba kwado an hana kisansa to don haka don an hana kisansa shi ba dalili ne na kar a ci amma in ya zo kirga khaba'ik abubuwan da suke ake kyamarsu sai ya sa kwado a ciki to kaga bai hana ta waccan ka'idar ba amma ya haramta shi ta ka'idar ta ba an fahimta ko idan mutum ya rike waɗannan babu to zai taimake shi wajen bambance abin da ake ce da kuma abin da abin da ba a cinsu duk da cewa akwai sabanin malamai mai yawa a cikin maganganun malamai kamar yadda muka ishara zuwa gare shi a baya babu ma ja a fi saidi baban da ke gaba shine wanda zai magana akan farauta waɗannan ah, galibi dabbobin da aka ambata wanda ake samunsa a daji ai yawanci ta hanyar farauta ake samun su to shi yasa idan malaman fiqh suka gama magana akan kitabul at'ima abubuwan da ake ci sai su magana kuma akan hanyar da ake farauta su waɗannan namun daji da hanyar da ta halatta da wanda ba ta halatta da haka malai kullu babu anan yace babu ma ja'a fi sayd ko eh. ko babu babu sayd babu sayd a wata nuska ko mu babu ma ja'a fi sayd na'am بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد ما قيل بالسلاح الجالب والجواهر كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما قيل بغير ذلك فلا بد من التذكير فلا بد من التذكير وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل سيدها وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يمتن أو يعلم أن الذي قتله غير سحن نعم babu ma ja fi saidi ko babu saidi babu da ne magana kan hukunce-hukuncen farauta farauta yana daga cin abin da Allah madaukakin sarki ya ba da dama wa ɗan adam ya bi don ya samu abincin da zai ci uhilla lakum saidul bahri wa da'abuhu mata'an lakum wa lis wa harrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma wa taqullaha alladhi ilayhi tuhsharun kaga wa lakum saydul bahri wa ta'amuhu an halatta muku farauta farautar abin da ke cikin ruwa an haramta muku an halatta muku haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa harriba alaikum saydul barri an haramta muku farautar kan tudu kuma ma dumtum huruman matakar kun yi harama ashe in ba ku harama ba fa an halatta muku abin da ke sa haramta muku shine in kun yi harama to farauta tana daga cin abin da shari'a musulunci ta halatta mutum zai je ya samu abincin da zai ci a to akwai hanyar da musulunci ya samu ana yin farauta akwai wanda musulunci ya yadda da ita akwai wanda bai yadda da ita ba akwai wanda musulunci ya karba ya mata gyara akwai wanda musulunci kuma ya kwandamin ɗinta gaba ɗaya malam ya ce ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه abinda aka farauce shi ta hanyar makani aljarish wanda yake yanka a jikin dabba shine al-silah al-jarih makamin da yake yanka jikin dabba kenan ba wanda yake bugan jikin dabba ba an gane ko aljarih li'annahu summiya jarihan lahu yujarrihu yujarrihu dabba saboda yana yi mata rauni ya keta ta ya fasa ta ko ya yanka ta wace banda farautar bugu kenan an gane ko hmm. banda makamin da shi ba yanka jiki yake yi ba kamar ne. kamar sanda ko keri ko guduma ana farauta da guduma <laughs> kamar sanda ko kere kaga shi wannan sai dai ya bugi jikin dabba ya mata lahani to wannan almauquza ce wannan wanda aka bige ta da sanda ke. amma asilahil jarih shine makamin da yake yanka jikin dabba kamar kibiya kamar adda kamar mashi an gane ko to abinda aka faraushe shi da makami mai yanka jiki wal jawarihi da dabbobi da aka koya musu farauta kana halalan to wannan halal ne idan an yi idan an farauci abin farauta ta hanyar nan guda biyu makami aka jefe shi dabbar an jefe ta da makami makamin kuma mai yanka jiki ne ko mai fasa jiki ya zubar da jini ko ko dabbar da aka ilmantar da ita farauta kana halalar juhalar ne a ci idan zuke rasulullahi alaihi in ambaci sunan Allah in an ambaci sunan Allah kamar yadda idan za ka yanka dabba kake ambatan sunan Allah to shi ma wannan hukuncinsa hukuncin yanka ne da haka lokacin da za ka yi harbi da kibiyarka za ka ambaci sunan Allah ka ce bismillahi kamar za ka yanka to lokacin da ka harbi wannan gadar ko barewar sai ta cake ta jini ya fita to wannan bismillah da kai bismillah yanka ne kamar ka yanka ta ne kuma a ina ta same ta shi yasa suka ce inda za ka harbe ta amma sai wajen tsinin ba nan ne ya same ka ba wajen ƙotar kota za mu ce ko? wajen ƙotar ne sai je ya biki jikin dabba ya bigi wuyanta nan haka misali wurin ƙotar ka ba wurin kaifin ba ne ko? to ba za a ce ba kun fahimta ko hmm. shi yasa malam tun bai bisala ya sai kamar aljari saboda ka gane cewa ana magana zubar da jini idan ka yi basmala ka ce bismillahi ka harba kibiyarka ko ka jefa takwabinka ko addarka ce su samu jikin dabba ta yanka ko ina ne ya yi sababin mutuwarta kuma ka ambaci sunan Allah to halar ne wannan dabbar kace haka in ka aika karanka ko wata dabba ba kare ba da aka koya mata farauta ka aikata sai ta je ta damƙi wannan dabbar kuma lokacin da za ka aika wannan dabbar ta ka ambaci sunan Allah to shi ma halal ka ce an gane ku? Mm. al-yawma uhilla kuma tsayi a abin nan menene sunan ayar nan Ba ma 'allamtum min al-jawarih mukallibin ko al-yawma kuma tsayi ba tu? a ba nan ba ne ko in ka ce nan za ka mun wuce wurin ne aliyahu hilla kuma tsayiba su za'amun lafi na otul kitaba hilla lakum ta'amukum ba shi mun wuce wurin ko يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين da abinda kuka koyar min aljawari na dabbobi masu farauta mukallibina kuna masu ilmantar da su ilimin farauta suka ce a taklif shine ilmantar da dabba ilimin farauta yawanci an an an yi istiqaqin da kalmar kalbu saboda yawanci an fi wa kare amma a taklif shine a koya wa dabba yadda za ta farauci nama amma allamtu min al-jawari'i mukallibina kuna masu ilmantar da su ilimin farauta to kenan idan a ka harba ɗin ko ka aika dabbarta ta je farauta sai ba ka ambaci sunan Allah ba za ka ci ko ba za ka ci ba domin ya ce idan duki rasulullahi alaiki eh Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar rasulullahi alaihi wa innahu lafifqa kada ku ambaci abin da ba ambaci sunan Allah kansa ba wa innahu lafifqu fita ne daga dokar Allah akwai sabanin malamai akan tun daga yanka kai ne za ka yanka dabba sai ka manta kai bismillah ba sai ka yanka za a ci ko ba za a ci ba suka ce za a ci inda gangan ne ba ka ambaci sunan Allah ba ba wasu suka ce za a ci wasu suka ce nan ba za a to haka suka yi sabani akan farauta domin babu iri ɗaya ne wanda ya manta bai ambaci sunan Allah ba ya harba kibiyarsa ko ku ya manta bai ambaci sunan Allah ba ya aika karansa na farauta alhali ya saba in zai yi da ya ambaci Allah amma yau sai ya manta bai yi ba to za a ci amma inda gangan yayi shi ne wasu malamai suka ce ba za a ci kuma gaskiya rashin cin shi ya fi domin faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ta kulu mai malamai su risu Allah alaihi wa na hula fisk mun san cewa idan abu na mantuwa ne shari'a tana daga ƙafa ربنا لا تؤاخذنا in نسينا aw akhtana an gane ko wa masu da bigairi zalika abinda aka farauta ba da waɗannan guda biyun ba ba ta hanyar makani mai fasawa ya fitar da jini ba ba kuma ta hanyar dabbar da aka ilmantar da ita farauta ba falabudda minar tamkiya babu makawa an yanka idan ka bige da kere ko da sanda to ba makawa sai ka same shi da rai kayanka ce in ka same shi da rai kayanka shi kenan sai ka ci kayanka amma in keran nan na ya kashe shi to sunan zame sunan zamu shi ka sa anan sai dai tsoron Allah ya fitar da yan farauta ko yan farauta yana ganin cewa dan uwansa ya harba da kibiya ya samu gada shi kuma ya jefe ta da kere kuma ya rafke ta ta faɗi wancan yana gani cewa ta mutu aka ce shi wannan ma ta mutu amma aka ce kar ya ci a sai tsoron Allah kuma haka bane sai tsoron Allah ne zai fitar da shi yana ganin ba kowa wuri sai daga shi sun shi ya rafke ta da kuma ta mutu kuma yana ganin dan uwansa shi matarsa ta mutu an ce ya ci a sai tsoron Allah وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر idan kare idan wani kare daban ya je ya tarayya da karen da aka ilmantar da shi farauta kun san tun da karen ba a ba kowane kare ne ake cin farautarsa ba sai wanda aka ba shi ilimi shi ne wa ma'allamtu min al-jawari mukallibina shi wannan malamin kare ne shi jahilin kare ba a cin farautarsa yaya ake gane cewa wannan karan malami malami ne ma'ana ya samu ilimin farauta shine ya zama na cewa in an sa shi zai yi in ana shi zai bari in an aike shi zai je in aka hana shi zuwa zai dawo kuma a jarraba shi ba sau dai ba a nuna masa kamu ya kamu ya gani zai ba a ce je kuma ya bari a masa gawa ya bi to ya ilmantu kenan shi ne karen da har malamai suke sabani akan ya halitta sai da shi ko bai halitta sai ba manzo Allah ya hana sai da kare amma sai suka ce to banda kare al-mu'alla wanda aka ilmantar da shi suka ce shi ya halitta sai dan shi ba shi ake sayarwa ba ilimin nasa ake sayarwa in gane suka ce shi karatun da aka ba shi ake saya ba shi karan ba amma jahilin kare ba a sayar da shi wa idza sharaka al-kalba al-mu'allama kalbun akhar idan wani karan na daban yayi tarayya da karan da aka ilmantar da shi lam yahilla saidu kai me kace saida na naji kamar ce saidu hani shi a karan wajada saida na wajada lam yahilla fa okay lam yahilla saiduhuma eh yawa lam yahilla saiduhuma farauta su biyun gaba daya bai halatta saidu hani anan yawon ga ko? ne eh, sai da kuma sai da kuma yake a mm. ah, to kai naka karen an ilmantar da shi farauta ka tura shi ya je kamo gada da ka zo sai ka sami su biyu da wani karen da ba ilmantar da shi ba naka kuma ilmantar da shi karen ka kai ya halatta a ci farautarsa wancan kuma bai halatta a ci farautarsa ba to duk baya halatta a ci saboda baka san waye kace shi ba naka karen ne ko nasa shi kuma dama idan halal da haram suka cakuɗe aka saga aka kasa ganewa to bari ake an bayyanta ko? na'am wa idha akala al-kalb kalb al-mu'allam wa nahwu min as-sayd idan al-kalb al-mu'allam karen da aka ilmantar da shi wala hu da makamancin kare wanda aka ba shi ilimi idan ya ci min as-sayd daga farautar da aka tura shi lam ya yahilla to baya halatta kaci baya halatta kaci saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ka tura kare in ya ci to kai bai halatta ci ba dan cin da zai yi yanzu cewa ba kai ba kai ya farauto ba wa kansa ya farauto abin da ya farauto maka kai da ka umarce shi je a matsayin ka tura shi farauta shi ne ka ambaci Allah ka tura shi to in ya farauto maka kai sai ka ci shi ko a ɗabi'ar in ka koya masa in ne wa kai ya farauto to yana kamowa zai kawo maka ne in ka ga ya tsaya yana ci to wa kansa ya farauta yanzu ba wa kai ba dan haka kai bai halatta ka ci babun ka kun fahimta kuwa wayan kana malikiya suna da sabani akan wannan wasu daga cikin malaman malikiya su suna ganin cewa ko da ya ce ma za ka ce amma dai gaske akwai hadisi akan haka an gane ko? na'am fa ma an suka ala nafsihi domin ya kamo wa kansa ne haka manzo Allah ya hadisi ya kamo wa kansa ne shi ka bashi shi kayan sai yanzu ba farautar ka bane farautar waye farautar su ce وإذا وجد الصيد بعد وقوع الميتة رمية رمية ميتا ولو بعد أيام من غير ماء في غير ماء كان حلالا ما لم يت ما لم ينتن, ينتن وإذا وجد الصيد إذا أكسام فروت أبن فروت بعد وقوع الرمية باين دبد da aka harba maitan matacciya arramiya ita ce dabbar da aka harba bayan ta riga ta faɗo tana matacciya sai aka samu farautar aka samu abin aka same ta walau ba da amin walau ba da ayyamin ko da bayan kwanaki ne fi gai da ma'in ko ba a cikin ruwa aka same ta ba kana halalan to halal ne a ce malam yantin matukar bai yi wari ba me ya kawo wannan maganar yanzu lokacin da kaga dabbar ta faɗi kai ka san cewa wannan dabbar ka ta yi farauta ta buge ta amma sai aka neme ta aka zomo ne rege ne sai bata a cikin kargo ko kuma irin dukan da dabbar ta masa bai yawa ba har sai yake ganin kamar zai kai labari ka bi shi a ina zai faɗi ka samu kayanka sai ka rasa shi sai ba da ayyamin sai ka samu kayanka shi ne ce to halal ne in ba a cikin ruwa ka same shi ba domin a cikin ruwa ka same shi akwai yiwuwa mai ruwa ne ya kashe shi ba makamanka ne ya kashe shi ba ba dabbar ne ta kashe shi ba yanzu akwai ruwa ne kashe shi kaga abin da ruwa kai kashe ba za a ce ba dabbar da ta fada cikin wata mutane ba za a ce ba mushe amma ko bayan kwanaki ne wasu malamai su yi kokarin yakance kwanaki wani ce kwana ɗaya kwana biyu amma wannan ka'idar na cewa matuƙar bai lalace ba kaga in yin rube ya lalace yana wari to kaga ya zama mai nufa ya zama kazanta afuwan ba na jisa ba ya zama kazanta ba za ka ce ba au ya alam ko kuma ya san annal ladhi qatalahu rufa sahbihi ko kuma ya san cewa lallai dai ba kibiyarsa ce ta kashe shi ba in ya san cewa ba kibiyarsa ce ta kashe shi ba to ba zai ci ba inda za ku kai harbi wani ma ya harbi sai ku samu dabbar kai kai kai kai kai abin nan kai kai farautar ka halattacciyar farauta ne shi kuma ta ba halattacciya ba duk sai kibiyar ta samu wannan dabbar to ai kaga ba za ka ci ba don baka sani ba kibiyar ka ne ta kashe shi ko kuma kibiyar wancan ne ta kashe shi wani wanda ba a cin yankansa misali ya harba kai ma ka harba wani ba majuse ne wanda ba a cin yankansa kai ka ambaci sunan Allah ka harba kibiyarka shi ko ba majusi ne bai ma san Allah ba shi ma ya harba kibiyoyin kusa suka afka kan kan wannan dabbar ita kare kaga ba za ka ci ba saboda baka sani ba kibiyarka ne ta kashe shi ko kuma taka ne ko ka ne ta kashe shi karkashin wannan masail din suna dewa da malamai suke kawowa amma kamar yadda jan farko muka faɗa littafin shi takaitacce ne malam zai gaya maka wato masa'idin manya-manyan masa'idin amma akwai rassa da yawa in kana son tafri'atin dole sai ga kuma littafin fikihu waɗanda suke masu yalwata bayani akan masa'il wasu masa'il da ka samu an haɗu a kai wasu kuma an yi sabani a kai wannan yana nuna mana asalin farauta a musulunci halalce kuma wajibi ne duwanda zai farauta ya tsaya ya nemi ilin farauta kada je shiga da ka in ya shiga da ka sai cin mushi wanda kuma akwai hanyar da zai bi ya zama abin nasa halal amma saboda rashin sani sai je ya cin mushi sai ta cin mushi kawai an samu gada a buga wawa kowa ya ta kai ya ta kai ya takwabi ya ta kai sara wannan ya saro cinya wannan ya saro kafar gaba wannan ya saro ta baya haka kawai za a yi ta kasa kasa da ita kaga wanda ya saro jikinta lokacin bata mutu ba yanzu wannan sun yadda ya saro bata mutu ba suna mai wani abu mushe ne ba mushe ne amma ka bai jeji haka zai je wanda za ka ga malamai har tattaunawa suke yi idan ka harba kibiyarka sai ta datso kafa ta datso maka kafar barewa sai bayan da ta datse kafar barewar barewar sai ta fada a wajen can kuma sai ta mutu to wai wannan za a ci ko ba za a ci ba wasu ce in ta raba ta biyu wai za a ci ko ba za a ci ba suka ce idan asalin wurin da aka saba in an sara ana mutuwa duk waɗannan tafriyar za a gani a ɓaran suke suna yi wai duk gudun a kiyaye makarka je ka haramun ne suka ce idan wani ɗan ƙanƙanin abu ne wanda dan an cire a jikinta ma ba lalle ta mutu ba to shi wannan ɗin tun da shi aka fara cirewa shi wannan ɗin ba za a ci ba amma sauran jikin da a ci domin kamar yanka ne aka yi haka za ga malamai suna ta da suna tattauna su yanzu farauta ta neman nama mu da anan yawanci gaskiya babu ita yawanci farauta ana yi ne ta me na ta me nishadi kawai yanzu farauta kawai ta nishadi ake ku da yawanci a nan yanzu farauta ta nishadi ce kawai eh kawai kawai wasa ne malamai da yawa kuma suna ganin cewa zuwa farauta inda kawai ba don zuwa neman nama ba kawai don dai wasa ne suna ganin ba kyau na cewa makaruhi ne kawai ka tafi farauta haka kawai dan dai dan dai nishadi kawai ba nama za ka ba komai ba kawai ta shiriri ta mutum hamsin zai samu su kamo zaguwa ɗaya <laughs> su dawo a zaune a ɓata lokaci ne ko na'am sai ma ce ne babu ma ja a fi zafi na'am babu zafi وما أنهر الدم وقر الأوداد وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو زفرا ويحرم التعذيب الذبيحة والمثلة بها وذبها لغير الله وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح وزكاة الجنين كالزكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميت ميت ميت ميتة ميت وتحل وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطهان وتحل الميتة للمضطر نعم باب ما جاء في الذبح كباب في الذبح كباب الذبح باب من دليل مغانا أكون كنشان كنشان ينكا عندما أنقع وكذا بوبن نأكي شيء كون نباع شيء an gaya maka yadda ake farautar su sai kuma babu malai kulle babin yanka a yi farauta ana yi wa dabbobin ina ne ta daji ne to su kuma dabbobin gida ake musu yanka ake to su ma ka san hukuncin da ake yankan dabbobin gida albayin matul al'am ke hmm. malin ya ce huwa ma an harar dam idan kana so ka san me ake cewa yanka shine abin da ya zubar da jini wa faral audaja ya keta jijiyoyi na wuya jijiyoyin da suke tafiyar da jini guda biyu su ake cewa alwadajani in an ci audaj jam'in su ne alwadaj guda daya akwai jijiyoyi guda biyu a gefen makogoro wanda suke jini yake biye kiyawo da su su ake cewa alwadajani malamai suna da tattaunawa akan abubuwan da ake bukatan a yanka lokacin da zaka yanka dabba wasu ce abin da ake bukatan a yanka guda biyu ne wasu ce uku na farko alkulku magogoro makogoro sannan alwadajani jijiyoyi guda biyu da suke gefe shi wanda ake ta alhulkum din shi wanda ake numfashi da shi to gefansa akwai jijiyoyi waɗanda suke jini yake bi su ake cewa alwadajan sannan akwai almari wadda ita tana bayan alhulkum ne tana ta ciki shi kuma alhukum yana ta waje a wuya ita mashigar abinci ne da abin sha ita ke suke ce almari to suna cewa duka waɗannan guda uku sai an yanka su ko ka ce hudu alwada alwadajan guda biyu ne manumfasa magudanar jini guda biyu da kuma mai mashigar abinci da abin sha wanda shi wurin numfashi yana da ɗan kauri haka jikinsa kamar plastic plastic yake amma ta ga almari wurin cin abinci kuma laushi ne da shi wata hikima ta Allah saboda shi yana buɗewa ne in kana cin abincin in yana ɗan ƙarami amma in ana sa abincin sai rinka buɗewa kamar roba yake haka yana buɗuwa yana buɗuwa mai ƙaramin loma zai masa daidai mai babban loma ma <laughs> shi ma layi kiliya ma matsala sai dai loma ta girma da yawa ga cikin mutum yana neman ya ƙurin shi a shi ba don kuwa ana ƙurin shi ko? Mm. to shi ne malin yace anan abinda ya zubar da jini ya keta al'audat jijiyoyin wuyan nan guda biyu na jini wa zuki rasulullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah a kai walau bi hajarin ko da da dutse ne auna na'uhi ko makamancinsa ma'ana shari'a ba ta iyakance wani abu ta ce dole sai da shi za a yanka ba ba sai da wuka ba ya halatta a yanka da wuka ya halatta a yi da na da dutse mai kaifi ta abin da yake mai kaifi ne ya halatta a yi da bawon rake yana da kaifi eh ko kwalba suna da kaifi irin waɗanda abubuwa masu kaifi dai ta halatta yi da su shi ne cewa laubi hajjarin koda da dutse ne a auna hauyi ko makamancinsa malam ya kun sinnan au zuffan matukar bai zamo haƙori ko kuma farce ba abubuwa guda biyun nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisi ya hana a yanka da su manzan Allah haka ya dassanta a cikin hadisi ma lam yakun sinnan aw ya yace saboda as-sinnu fa azmu saboda yace ai shi haƙori kashi ne sai suka ce to ba za a yi da kashi ba makin tunda abin da yasa aka ce kar a yi da haƙori annabi yace saboda shi haƙori kashi ne kenan ba a yanka da me da kashi wa amma dhufur fa mudal habasha annabi yace amma a farce wannan wukar mutanen habasha ne wukar habashawa ne kuma lokacin ba musulmai bane su ma'ana abin yankan waɗanda ba musulmai bane da haka annabi hana yi amma da ka cire waɗannan abubuwa guda uku farce haƙori da ƙashi kuma to duk abin da zai yi inda yana da kaifi zai yanka to ya halatta ka yanka da shi an fahimta ko zai kuma yarka kaza a za ka yanka da reza ko ba za ta yi ko kin sauki har karamar kaza ne kawai sa reza ka yanka na har manyan ma inda kaza ne ko ga za ta yi akuya ne ka ga izin sura ko ba za ta yi kuda da reza ba amma kaman kaza wani za a tattabaru su za a yanka su da rera wannan karatun zai yi maka amfani wani lokaci idan ana mazauka kai shi to yanzu tun akwai wuka a kusa ka yi kana wani wurin da ba wuka sai kazar ka za ta mutu sai ka samu ta yar kwalba mai ɗan kaifi kawai sai ka sa ka yanka ta ويحرم تعذيب الذبيحة ما لن يتعى ما يحرم تعذف تدع بن ينكاوى يحرم يا حرم تعذف تدع بن لا ينكا دب دلاء ينكا تبع صعمة عذابا أي أي ينكا مكو يأيشيكا ليس يا مهالة ديتكما النبي صلى الله عليه وسلم شوه إذا ضبحتم فأحسنوا الذبحة فليحد أحدكم شفرته وليريح annabi النبي صلى الله عليه وسلم يقول idan za ku yanka ku kyautata sifar yankanku ɗayanku ya wasa wukarsa domin ya hutar da dabbar ko wukar ce idan ba ta da kaifi da yawa za ka wahalar da dabba ta haka wuka a yi same ta mai kaifi wanda nan da za ta yanka dabba ta hutar da ita yace ya haramta azabtar da abin yanka wal muslatu biha haka ne ya halatta a mata musla a rinka yankan bangarorin jikinta shine al musla a yanki kunne a yanki kafa a yanki kaza kafin a yanka ta haramun ne a yanka ta tukuna ta mutu sannan sai a zo kuma a yanka abin nan a yanka namanta bayan ta riga ta mutu kaga an hada musula a musulunci maza Allah ya na halin musula annabi ya hana musula larabawa da wajen yaƙi har mutane suna yi idan aka kama mutum saboda azabtar da shi kafin ba za a kashe shi lokaci ɗaya ba sai a ta yankan ɓangarorin jikinsa wa zabhuha li ghairi Allah hakanan an haramta yanka dabba li ghairi Allah ga wani Allah haramun ne a yanka saboda wani Allah A azabhu li ghairi Allah kai yanka da nufin neman kusaci zuwa ga wani irin yadda ake yanka ana neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haramun ne an fahimta ku? salati wa إن wa ونسكي ومحياي wa لله رب العالمين النسك azabku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak duk wanda ya yanka li ghayri llahi ga wani Allah wanda zaka yanka ba wai ranka bashi nama ba ka yanka dan girmama shi wannan baya nufin cewa ba za ka yanka saboda bakonka ya zo ba ba shi yake nufi ba fa yanzu in ka yi yanka saboda babanka saboda ka yi ko sai ka yanka masa kaza da Allah wannan yankan dan wa kai dan wa kai yankan dan Allah kai Allah ne ce ka girmama bakonka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhayfahu Girmama bako ne kai kai ne ka bashi nama amma yanka irin na ibada ana yi ne ba dan aba wanda ake bautawan naman bayi in ka yanka layya yanzu ka yanka ne don ka ba Allah nama lan yanala Allah luhubuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum amma zaka yanka wata dabba dan girma ma wani wali da Allah ya mutu shekara dubu ko hamsin don girmama shi ka yanka dabba shine azzabu li ghayrillah wa idha ta'azzara al-dhabhu biwajhin idan har yanka ya gagara ta kowace fiska jaza ta'anuwar rabi ya halatta a yi suka ko a harbi a soka da mashi ko a harba da kibiya wa kana zalika kazzabhi kuma wannan kamar yanka yake wai dabbar ka ce bijimi ne gagara ta rikici akai akai da ƙarfin kowa to ba yi za a kama cewa ballanta za a kwantar a yanka haka suke fada idan ta wahasha al'insiyu dabbar gida ne sai ta rikide ta zama kamar dabbar daji aka kasa tunkaranta to sai a mu'amalance ta irin mu'amalar da ake wa dabbar daji wasu ba da wuce da wannan ba amma kuma shi ne ba a cin hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam wani raƙumi ya rikice a kama shi a soke shi ina a bai gagara kawai ne harbe shi da kibiya shike na ya faɗi za Allah ce irin waɗannan dabbobin fa suna rikicewa lokacin su irin halin dabbobin daji in sun rikice sun yi haka ku yi musu irin yadda aka yi musu nan inna li hadhihi al-ba'ayma ka wa'idin abin nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza fa'alu idza fa'alna zalika faf'alu bi faf'alu bi hakaza annabi yace in sun yi haka sun rikice kuma ku yi musu haka to shine anan malai yake cewa idza ta'azzara dhabbu bi wajhin jaza qa'n war rami wa kana zalika kadhabki ana harbin raƙumi in ya rikice aka kasa kama shi saniya ta rikice aka rasa da aka a kama a yanka sai aka harbe da ta faɗi ta mutu to a yi mata irin yadda ake ce bismillah kawai sai a yi harbi inda ake harbin gada ko barewa in ta faɗi kawai sai a kama shi kawai halal ne wannan ɗin shi ne yankata wa zakatul jani ne zakatu ummihi yankan ɗantayi yankar uwarsa idan aka yanka saniya ko tinkiya ko akuya Dan da aka samu a cikinta matacce to halal ne a ci halal ne a ci domin yanka uwan nan shine yanka mai yankan dan haka zuwa cikin hadisi manzo Allah wa zakatu zakatul janin zakatu ummi yankan dan ta yi shine yankan uwarsa lokacin da za a yanka tanya mai ciki tare ake yankawa da uwar dawa da yar ko dan. amma ya aka same shi da rai fa in aka fede shi aka same shi da rai ba baya halatta a cikin an yanka shi wasu malamai dai sun ce wai sai in gashi ya fito in an samu jariri a cikin a cikin uwa aka yanka aka same shi to wai sai in gashin su ya fito ko yayi kaza yayi kaza duk wanda dai bai zo a cikin hadisi ba kawai da in kaga zaka iya in ba za ku iya ci ba shikenan ku bari tunda dama ba dole bane ba dole bane sai ka ci amma inda za a iya ci ya halatta ci zakatul janini zakatu ummihi wa ma ubina min alhayy fa huwa maytata mayta abinda aka ciro min alhayy daga cikin abin da yake mai rai fa huwa ta to mushe ne shi abin mai rai ne dabbar mai rai ce akuyar ka ce wata mota akan hanya ta zo ta bige ta sai ta cire mata kafa a hakan kuma akuyar sai ta je ci gaba da rayuwa da kafa daya to wannan kafar da mashin ko mota ta bigi ta cire mata kafar wannan din da aka ciro shi mushe ne shi yasa kaga abin da yara suke yi da ban sani ba gwaran ba idan an yi fidiya na taure ko rago ba ana fidiya ba ƴaƴan bare nan sai a yanke sai a zubar da su yara sai su dauka sai su gasa mushe ne yayi yara mushe suke ci rinka hana su kar su rinka ci mushe ne a yan sani wani lokacin ana yin dandaka kuma ana yin fidiya to an yi fidiyan za ka ga yara sai su dauki yayan mare nan sai je su gasa yaro gidan fadayi to a riga hana su mushe ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zara ce yara ne ko yara ne haramun ne su wuce yayi wa yahillu maitatani wa damani malam yace kuma ya halatta maitatani mushe biyu wa damani da jini biyu menene mushe biyu as-samaku wal darat kifi da kuma fara mushe ne su ya halatta a ce kifi ba bukatan yanka haka nan fara ba ta bukata a yanka kawai an kamo shi ke wasu malamai suna cewa ita fara sai idan ta mutu da wani aikin dan adam yi ban san ba da ake kamo fari ne

ka amma za a sha wuya kafa a kama da yawa ok a fesa musu wani magani ko maganin ba mai illa ba ko? Hmm. to su wasu malaman ne suna ganin cewa idan fari ba wani dan adam ne aikin da ya kashe su ba su da kansu ne suka mutu da wai ba za su kun fahimta kuwa kamar yadda suke cewa akan kifi idan kifi dan uwansa kifi ne kashi shi kawai sai aka gan shi ta so sama abu hanifa yake ba za a ci ba ma'ana sai dan adam ne wani abin da shi ya yi dabarun da ya kamo shi ko da ke ne ya kashe shi to shi ne za a ci amma in dai da kansa ne ya mutu to wai ba za a ci ba gaskiya wannan ba su da wani dalili kawai ya halatta a ci kifi ya halatta a ci fari ta kowace hanya suka mutu an fahimta ko? Allah ya ce ohilla lakum saidul bahri wa ta'amuhu an halatta muku saidul bahri farautar ruwa wa ta'amu da abincinsa wani suka ce ta'amuhu ma shine din ma tsafa din abinda ya dauki abinda saidul shi abinda kuka kamo da kanku ba'amuhu kuma shi ne abin da ya wuce taso da kansa an fahimta ko haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya kwana bakwai ana cin fari kwana bakwai aka fari kawai ake ci haka sahabban annabi suka ce mun yi tafiya tare da manzo Allah kwana bakwai na akulul jarat muna cin fari wal kabid wa tihal shine jini guda biyun kuma al kabid hanta al tihal sefa ko sefa ake cewa eh saifa ne akwai na kudi akwai na wanne ne kan saifa shine kudi ko saifa kuma ta nama to saifa ke ai dukansu jini ne ba asali ba an haramta jini ba hurrimat alaikum almaitatu waddam to kaga mustafna ne an cire shi daga ciki hadithun uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana jini guda biyu da mushe guda biyu akwai maganar malamai mai kyau akai malamai sun tattauna akan hadisin wasu suna raunana shi to amma dai ijma'in malamai ya kullu akan halaccin waɗannan abubuwa wata hillul mai tatu lil haka nan mushe ya halatta lil ga wanda ya shiga cikin tsanani na yunwa in ka shiga cikin tsananin yunwa to ya halatta ka ci mushe za ka ci kuma gwargwadon bukata li'annar darurata tuqaddaru bi qadariha shi yasa har suka yi sabani wai idan ka samu mushe kana tafiya a daji ba ka da abinci kana cikin tsananin yunwa sai ka hatije ka samu mushi sai ka ci ka koshi ya halatta kai guzuri ko bai halatta ba wasu suka ce bai halatta ba ai lokacin da ka shiga cikin tsananin nan ne kadai aka halatta maka kace yanzu ka fita daga cikin tsananin da haka bai halatta ka dauki kalauka ka tafi da shi ba wasu kuma suka ce a ya halatta ka tafi da shi saboda ai baka sani ba a gaban ko karka sake a gaban in ka samu wani sai ka watsar da shi in ka samu wani ba sai ka sake ci Allah karba mu da wahala wahalar da za su a ci bushe ba karamar wahala ba ce shi ba wannan babin ya kare na mu shiga babi na gaba na to lokacinmu ya kare sai mu tsaye haka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بركاته kira sallah ko sai mu amsa tambayan ko dai haka